Ana ci gaba da samun kone-kone da kisan sari kanoke a wasu sassan jihar Benue bayan wani rikici da ya auku a sassa daban-daban na jihar da ya sanadin rasa rayuka da dama yayin da dukiyoyi na miliyoyin nerori suka salwanta. A tattaunawa da na yi ta wayan tarho da wata 'yar kabilar Tibi Naomi Iken ta shaida mun cewa duk da shike an samu saukin tashin hankalin a wasu sassa har yanzu ana kone-konen gidaje da kisan jama'a a wasu wurare. fulani suna ciwon su yan mutanen kiri kuma yakin su mostly kuma suna yin gona ne sun suka shuka eh, kaya a su fulani kuma suka shigo sai su tattaka su sa su cikin ya musu abubuwan da suka shuka gona so abun na causing serious problem in mutumin kibi ya gan haka sai ya ji haushi sai ya nima ya buga shanu fulani kuma ya gan haka sai ya sai kashe mutumin kibin domin baya sai bari baya sai wa a mishi wasa da shanu so yanzu dai wuri ya dan sama ma suna ko koyukan da ake kan kone kone har yanzu shekaran jiya ma gwamna ya je ya duba abin da ke faruwa ma a takin kongo na shi har yanzu ba su daina ba suna kan kashe kashe To amma kina ganin wani kokari ne hukumomi suka yi wato gwamnati kenan wajen ganin an kawo ƙarshen wannan tashin hankalin. Sun yi kokari sosai domin sun organizing sun sun creating committee ma wai akan a samu a starting na sun inviting neighboring states matters su zo su nasarawa plateau da other neighboring states ta su zo su zo su samu su yi magana a sassanta da su association na su kasu sun duk an inviting na su amma su ba su su zo da su of police na duka da su suna duka inviting nasu kan wannan issue din. Madam Naomi Iken kenan wata 'yar kabilar Tibi. A bangaren Fulani kuwa shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore na ƙasa Alhaji Bello Abdullahi Bodejo ya mun bayanin yadda lamarin yake. Eh, jihar benue a gaskiya akwai rikita-rikita wanda yake ta faruwa lokaci-lokaci da ɗan daɗewa tsakanin tibabe da fulani amma mu mun ɗauka wannan abubuwan da suke faruwa dama wato ba mu damu da shi ba don tv ya zo ya ɗauki saniya ɗaya biyu a ciwon nan bai dame mu ba ana zaman lafiya fulani sun kai kusan shekara arba'in da biyar suna cikin ƙasar benue suna zaune ba sa ma tafiya ko ina akwai waɗanda suke zuwa suna kiwon su tafi to da su ake ɗan samun rigingimu to amma yanzu sai abun rikicin ya sake salo gaba ɗaya rikicin nan ya sake salo tun lokacin da ake zargin cewa an sata ma gwamnan jihar benue an ɗiba masa dabbobi tun a wannan lokacin sai ya zamanto in aka tashi a farma fulani a duk inda aka gansu ya zamanto akwai gungu-gungu ana farautan fulani a ko'ina aka kansu a kai ga kashe su kamar yadda a yadda ya faɗa ya cewa ya ba wa fulani notice da su bar wannan jiharsa tun da ya je har bila ya yi wannan fulani washe garin aka fara kai ba fulani hare-hare a ko ta ko'ina kin ga abun ya canja salo yanzu tibi na gudu fulani na gudu wa ke kai ma wani hari kuma ana fulani na gudu tibi na gudu amma ana na ana rikici ana konewa tibabe eh, kayayyaki ana kuma konewa fulani guraren da suka bari da kuma an an gansu da dabbobinsu kai kusan in ce ni gwamnan akwai ah, a rikice yake ya kamata ya nemi masu ba da shawara ko kuma ainihi ina kira ga gwamnatin tarayya ta gaggauta shigo wannan al'amarin domin a kafa kwamiti na duba ma ainihin me yake faruwa don ba a rikicin tv da fulani ba ne to amma ku shugabanni wani mataki kuke dauka ai yanzu al'amarin tunda abun ya fi karfin gwamnan kan kanshi tunda gwamnan ma ya rude to mu da bamu da tsaro mai zamu iya cewa a cikin al'amarin mu abin da zamu iya yi kawai mutanen mu da suke fiffito ta guraren da mu fahimci cewa ina ne suke tafiya don kar su yi gudun gara su fadawa zago shugaban kungiyar mu ya ta'alla kautal hore na ƙasa kenan alhaji bello abdullahi bodejo Rahotannin da na samu daga jihar ta Benue dai na nuni da cewa har da matafiya fiya da basu san hawa da sauka ba ake kashewa a hanyoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.